بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله تبارك وتعالى امر من كتاب عفو اليوم يسمى وطن البركه من كتاب عفو من من كتاب عفو من ya aura Najeriya domin mu ji kan alƙur'ani mai girma a tsakanin mu yau ba wannan na ya biyu ne tsawon ramadana da shekarar mutum ta dubu daya da dari hudu da arba'in da zai da sha hudu a watan hudu biya dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu yi kushin karatu na yau a kan lafiya biya mu yi karatu a surat al har Allah ya kawo na bayani magana annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da babansa Azara Ijaye su akan bautar gumaka da rana da wata da saurari. ubangiji karshe ya ce wa tilka hujjar ila atona ha ibrahim ala waɗanda suna da lillanmu da muka bai wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya hujjace mutanensa da waɗannan hujjoji akan kaɗai da Allah Allah ya ce haka halin ne shi haka al'ada mu narkahu daraja min nasha muna daga daraja wanda muka cikin tarihi ta haka muka daga daraja annabi ibrahim a iraki kan dukkan uwaye da kakanni da wari bisa da kadai ta Allah muka rinjayar da shi. Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangiji ka ubangiji ka mai zira ka kai da sai hakimun gani ne ya da ushe a fi mahalli kan aza abu a gurin shi alimun kuma masani ne la ya fa shi wani abu bai yi bayuwa da shi wannan an ji Allah ya haskaka zuciya annabi Ibrahima ya karfafa shi da tauhidi ya rinjayar da shi akan kasa gaba daya kenan wannan shi yasa Allah yake cewa annabi kana ummata annabi Ibrahim al'umma ce ta musamman saboda ya ja da al'umma gaba daya ya rinjaye shi Allah ya tafi shi ko baiwar da ya yi mai da ya da wannan jayayya ta kai da hijira daga Iraki ya koma Sham ya farko a yi da yan uwa da dangi saboda neman yarda Allah dama manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ya ce man taraka fi Allah duk mutumin da zai bar wani abu don Allah dai ya bar shi don Allah awwadahu Allah ma huwa kai bihi Allah zai hurgura mai abin nan da wani abin da ya abin nan zama kai. yanzu ya bar uwaye mai musulmai yan uwa ne kafirai sai Allah ya kai sham bayan girma ya kama sosai shekaru sai ni da sai Allah ya hurgura mai da zuriya karkatacciya da ita ce ake gani a ido duniya ina suke zuriya Allah ya ce wa habana lahu ishaqa wa habina lahu ishaqa wa yaqub نعم. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. له إكراه أبو فراش لا إكراه إكراه ما شيني لنسى نهربه شيني لنسى نهربه أما إسماعيل شيني لنسى نهربه ya alaka shi da ambaci shi haka ba ambaci wancan ba saboda wannan ana so ambaci duniya da suka hito daga da gare shi Allah ya ce muka ba shi da shi haka waya su ga ya kuma ta jika kenan Allah ya ce kullum dukkan waɗannan da aka ambata harshen na ila su bi da sa'ada mun shirya ta zuwa ta hanya ta arzuka duniya wa aka yi na hundu wata mun ba su annabta wani su na da duk ta'ala ibn kafir ibn kafir ya yadkuru ta'ala Allah yana ambata muna alqur'ani annahu wa haba ibrahim al-islam ba'da an ta'ala fi Allah ya yi mai kaiwa da fatiha a bayan shi ya shiga shekaru masu zurfi wa ayyuka min alwalad ya yi tsammani daga haihuwa wa bushira kuma da aka bashi wannan na aka yi mai bushara haihuwar na ba ka da wuya ana haihuwar ta kuma aka yi mai bushara da annabi yace wa bi anna lahu naslan wa ta. yasa aka ambace shi saboda dan gashi ba annabi kuma gashi zuriya ta annaba masu yawa a baya wa hadha akmalu wannan shine yafi kafin bisharati cikin bishara wa azamu fil ni'ma kuma shi yafi zama girman a ba ka da a wada maka san kirki ne zuriya sai ma yaran kirki an dai mai kewa da rashin gudanar da shi ka ta ba wa kana haza. مجازة لإبراهيم حين إيتزل قومه وهاجر من بلاد عبادة الله wannan sakamako ne Allah ya wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hina itazala qaumahu ba dai jaya da baban shi bai ce wa atazilukum eh yace mu zan kawara ce mu zai ga ubangiji na a ga wani ya zan yi hijira zuwa ga Allah na duk da farko gaba dai kasa zan zan zan ta wurin Allah in kare kowa to shine sai Allah ya mai wannan sadamako wa hajara ya yi hijira min biladi daga garuruwan su na Iraki ibadu billahi su kadai suka dauke wannan alƙawarin yana nan tsakanin Allah da bayi ko yi hijira da addini sai Allah madaukakin sarki ya musanya mai fiye da inda إذا za a karanta suratul nahl za ka samu ayoyin da suka والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم نعم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر تبدا لو كانوا يعلمون أن والذين هاجروا في الله وأن سكي هجرة الله في الأمر الله الدين الله يتبقى الجوهر suka bar gari suka bar yanki suka bar kaza min ba da masu ne an cuce su da gallaza musu saboda addini Allah ya ce kaga Allah ko bai rage ba babu ya amma ki wallahi kuma tallahi lanu innan da nunu sauki da ran suwa ke biyu an da yi lanu barwi annahu fi dunya hasana Allah ya ce wallahi tallahi sai mun zaunar da sunan duniya gida wanda yake mafi kyau daga inda suka tafi duk duniya hasana Allah ya ce kuma duk abin da suka samu duniya wala ajrul akhirati kuma wallahi la dan lahira ita ce mafi girma lauka ya alamuna da waɗanda suka yi hijira sun sani da ba ku zauna ana da za mu ga addini ba a cikin wani gari duka ga kasar Allah da yarwa kuma ga alƙawarin Allah na da wannan shi ne ya samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bar gidajen su in bar garuruwa su Allah ya musanya mai da al'anta waɗanda yake mutane ne waɗanda suke masu ƙarfin imani masu yawan alkhairi saboda ya bar garin su saboda an ki sai Allah ya bashi ansa to haka nan duk mutumin da ya yi jira don Allah yana da wannan alkawari zan duniya kyakkyawan mazauni kyakkyawan taimako kuma abin da aka bashi duk kanka an yi bai karama abin da zai samu gobe lafiya shi ne mafi zama alkhairi irin da kafin da aka bashi shi ya kace fa awwada kullahu min qawmihi wa asiratihi bi awladi salihin Allah ya musanya mai mutanen mutanensa wa a cikin da danginsa bi auladi ya fashe yaya ne na wadanda an mana garta min sulbihi ya fashe su daga ƙasin shi limi bisa ƙarra bihin ayu domin idanuwarsa wanda su da shi ya rabu da musulikai sai ga annabawa an ba su zama zuri a gani an ambaci annabi ibrahima bari a ambata mai wani irin shi na yana da uwaye don an ciyo kanin an ambaci annabi Nuhu alaihi salatu wa salam. Allah ya ce inna min shi'atihi wa inna min shi'atihi la ibrahim da aka ambaci annabi Nuhu alaihi salatu wa salam. sai Allah ya ce inna min shi'atihi cikin yan kungiyar shi mabiya al'amarinsa na Ibrahim wallahi akwai annabi Ibrahim dan layin ko annabi Nuhu alaihi salatu wa wassalam ne ma'ana a cikin addini nuhu uba ne ga annabi ibrahim saboda ya rigaye shi ya ki a farko wanda ya kira zuwa ga sauki sai aka gwama an ka bai azara can an ka yarsuwa yanzu da an ka ambata mai biya ne sai an ka jawo wani salihin mutum babba a duniyar na adam sai aka ce wa nuhan sai an ambata nuhu aka ce an yi mai uba da annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya soka zai yi maka abin da kowa bai yi maka shi ina fatar an gane shi ne Allah madaukakin sarki ce wa nuha hadaina min kam ai min kam ibrahim haka nuhu mun shiryar da shi a gabani aka ce wa zakara ta'ala nuhan li annahu abul bashari sani saboda shine uban ne kai na biyu bayan annabi adam ta zakara sharafa abana ibrahim sai ya ci gaba da lisahin daraja jajan annabi ibrahim sun zakara sharafa abahi sannan ya ambaci daraja ubanni su a ubanni ne su annabi nuhu yanzu an yanke shi tsakanin shi da su zara an bai shi su banza bazara an bai sai gida annabi nuhu alaihi salatu wassalam an gane to shine Allah ya madaukin sarki ya ce wa min zurriyati daga cikin zuriyarsa shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akwai Dawud akwai annabi Dawud wa Sulaiman akwai annabi Sulaiman هؤلاء الأنبياء الكرام وكان تدخل في النبان ما تدرجه وبدأ تعالى بذكر داود وسليمان لأنهما jama al-mulka ma al-nubuwat an ambaci Sulaiman annabi Dawud da dan annabi Sulaiman saboda sun haka cikin abin da Allah ya musu baiwa da shi akwai annabta da mulki annabawa ne kuma sarakuna wato Sulaiman bin Dawud da zakar al-afwan wal ibn ya ambaci uba da dane dukkan su kowane su ba annabi ne kuma ba sarake Allah ya ce wa ayyuba sannan akwai annabi ayyuba alaihi salatu wassalam wa yusuf annabi ayyuba duk suna daga cikin zuriya annabi ibrahima akwai annabi yusuf min da aka hana su ba zamani guda suka yi ba shine aka ce karanahuma Allah ya hada su wajen an wato su yaki ma fi intihar wata fala'i saboda kowane su an jarrabi da wahalu masu yawa an jarrabi annabi ayyuba da rashin lahiya an jarrabi annabi yusuf alaihi salatu wassalamu da zama kurkuku da wahalu kafin Allah ya daga daraja ya ce wa Musa wa Haruna sannan da annabi Musa da Haruna dukkan waɗanda cikin zuriya annabi Ibrahim su ma aka ce karana huma istiraki ma fil ukuwati Allah ya haɗa su wajen ambaton saboda su haka kan ɗan gida gulanewa da kanin ne wakata ma Musa li annahu kalimullahi kai ya gabatar da annabi Musa wajen ambaton ko da yake Haruna awwa amma ni yasa aka fifi dace saboda a wajen matsayin daraja annabi Musa ya yi annabi Haruna saboda shi ya yi mai doddowa Allah ka taimake ni wajen li wazira min ahli Haruna asmi eh ce Allah ka taimake ni da mataimaki cikin zuriya ta kai Allah ba wani ka kai dan uwana Haruna ne ka son ka kai sai Allah yake an yi ma an yi mai annabta aka ce duk duniya babu wanda ya taimaki dan wani irin taimakon da annabi Musa ya wa annabi Harun saboda shi ya roki Allah ya tashi shi ba annabi kuma ya tashi shi ba annabi amma kun ga wa na amma a daraja da shi Allah ka wahayi a gani kenan eh malantaka da an gare shi duk annabawa Allah ne magana da su amma wanda shi a abokin magana Allah shi a tushen annabtan da an ka to ambato sai aka ambaci kamin saboda ya fi wani daraja a gurin Allah ba da su. Yana fatar an gane yan uwa. shi ne aka ce waɗanda duka za ka zalika na jazin musulmi da haka muke sakan samun masu a yi mislu zalika da zahil karim irin wannan sakamako mai daraja da ibrahim wanda muka yi ga ibrahim na jaziman kana musinan fi amalihi sadiqan fi imani haka fa abin bai tsaya gare su kadai ba kai ma ana yi maka bishara in ka zama mai kyautatawa cikin ayyukanka mai gaskiya cikin imanin kai ma Allah zai ba ka ka karama irin ta Allah ya kira ta yana mai cewa wa zakariya wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas na'am kullum min as-salihin wanda ya wa zakariya haka nan ta ambata ba sun zakariya wa yahya annabi ya wa isa da annabi isa wani da su annabawa hudu A ce karama bai nahu miskirashin fi zuhudi shadidi wani kirari a duniya su kuma an haɗa wa saboda suna da inda suka haɗu ko da yake ba zamani su kai tare ba amma saboda ɗabi'a su guda annabawa na masu gudun duniya cikin su akwai biyu waɗanda wato ko aure ba su samu yi ba akwai annabi ya haya ɗan annabi zakariya akwai isa ɗan maryam waɗanda annaba biyu har da aure musu yi saboda gudun duniya kawai abin da aikin siyar ma Allah sakon to shi ma haka annabi kari ya shi ma mutum ne mai gudun duniya cikin annabawan Allah haka annabi Iliyasa sai aka gwa masu saboda ko ne mutu ya kamata a hana shi da mai irin aiki mai irin ɗabi'u dai. ina fatar an gane shi ne ce kullum min as na dukkan waɗanda annabawa suna daga cikin mana gargaya. alƙamini da sun fi sala'i wanda da kai za a wajen kyautatuwa Allah ya yabe su sai ya ce wa Isma'ila wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Nuqa Allah ya ce wa Isma'ila kullan faddalna 'ala al-'alamin Allah ya ce wa Isma'ila da Annabi Isma'ila wanda ya sa da Yasa wa Yunus da Yunus bin Mata wa Nuqa da Annabi aka Ismail ko ibnu Ibrahim ne dan Ibrahim na farko nan. aka ce wa Yunus Yunus ji ko bir Matta shine dan Matta wanda aka aiko wanda aka ci masa Nuni wanda aka haifa wa mutanen ni wa ke bin Harun bin Haran da Nudu dan Haran dan uwa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Annabi Ibrahim yayi hijira daga Iraki zuwa Sham yana matashi sai ya bi shi Yanzu can sham shi annabi ibrahim yana ba annabi sham sai aka aiki annabi lutu alaihi salam zuwa ga alƙaryar fato can ne ya yayi wa'azi Allah ya jarabe da mutane masu aikata alfasha Allah ya ce waɗanda dukkan su kullum na ala alamin dukkan su zuriya ce ta annabi ibrahim kuma mun fiki ta fuskanta ne kai ai kullum min ha'ula'i al-mazkuri na dukkan waɗanda da aka ambata bi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya mai daraja فدلهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم نعم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala wa min aba'in daga cikin ubannin su ma'ana wa adaina min aba'in mun shirya daga cikin ubannin su wa zurriyatihim kuma mun shirya su daga yayan su da jikoki wa ikwanihim da yan uwan jama'atin kasiratin jama'a masu yawa cikin waɗanda layi Allah ya ce wa tabainahum muka zabe su wa adainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim ba su gode bin Allah madaidaici ne addinin sa ai istafahu وهدينا كفيناهم وهديناهم إلى طريق الحق المستقيم muka zaɓe su kuma muka shirya da su zuwa goda mai Allah madaidaici daidai zai la yi da da fiye wanda baya da karkata har abada a duniya kana ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace ha ulai na anbiya wadannan annabawa dukkan su mudafuna ila zurriyyati Ibrahim dukkan su an jingina zuwa ga annabi Ibrahim wa in kana fihim man la yalhaqu bi wiladatin wato ko da yake a cikin su akwai wanda bai riske shi ta hanyar haihuwa ba min kibali hun min wala ba dangantaka uwa da uba tsakani ne da wasu amma saboda halayya su ta yi ma girgin su ya yi ma sai aka yi ta irin suwa irin suwa ta biyu suwa da yin salatu wa salam Allah ya ce zalika kullallahi ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بنجي مدوكين سركي ذلك هدى الله wannan shi ce ta Allah ya haji bihi man ya sha wanda yake shirwa da shi ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayi zalika al-huda ila tariqil mustaqim wannan shi ya da shi da wadancan salihai zuwa gode mai sama daidaici ko hudan la ita ce shi Allah ya hadi bihi man arada min al wanda ke shiyarwa da shi ga wanda ya so daga cikin talikai yace dukkan su don a gwada maka aikin shirka ta soyayya ko ta biyayya Allah ya ce walau asharaku wallahi sallahi dukkan su da Allah ya so su ya zabe su da sun kaga shirka da Allah la abid anu ma ka bi amalu da abin da suka aikata na alkhairi dukkan shi ya lalace ai law asharaka haula il anbiya da wadannan annabawa masu daraja sun kaga shirka da Allah ma a fadalihin tare da darajar su wa ulwi kadarihim tare da daukakan matsayin su la badala amalu da aikin su ya lalace fa kai bi gairi to ya wani suke wa aka faɗa mu wannan magana shawa da suka ɗauki gumaka suna bauta sai aka yi wa musu a annabi Ibrahim da a sai ta annabawa salihai duk Allah ya kawai sai ci wallahi sallahi da su yi shirka da Allah da ya waki da su an dai san duniya Allah bai da maɗaukakan talikai da suka kai su to har su da za su yi shirka Allah yana iya waki da su me ya kasu ya faɗa mu Quraysh ba ruwa dai da tsaron daki da kuka yi ba ruwan shirkin tsawon da kuka kune ke shayar da mahajjata ba ruwan shi da makwabtakar da kuke yi da ɗaki Allah ce duka ku yi aikin banza saboda kun yi abin da Allah maɗauki sarki bai ya taimakuwa shi ne shirka da Allah saboda ba. ina Allah ya jawo waɗanda saboda ya gwada muku ne shafi bai duke su bakin komi ba suna nan kula cewa ina hannu sada na bai wa juwarun bai suna cewa ai mu ne matsara ɗakin tsaba ai mu mu ne makwatan haramin Allah ai mu mu ne masu hidima ga abin ga mahajjata to shi ne Allah shi duk wallahi ba ruwa ne da ku saboda kun aikata abin da ya saka mu shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake walau asharaku da sun shirka da Allah la habida anhum ma kanu ya'maluna تعرف درجة صدى الله على رأسك التي أولئك الذين آتينا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ubangiji madaukakin sarki ya ce ulaika alladina atinahum kitaba wadanda su ne wadanda muka baiwa littafan sama jinsi ne na alifun da lam ta jinsi wani hukuma muka ba su hukunci hukunci wanda juwata da annabta ai alhamna alayhi bi in dani min sabari mun yi nima gare su mun yi nima gare su ta hanyar saukar da littafan sama wal hikima da hikima ar-rabbaniyya ta Allah wal nubuwati da annabta war risalati da risala aikin Allah wasiƙar Allah zuwa ga zuwa ga salikan zamanin kowanne Allah ya ce to fa iya kafuru bi ahulai in kure Qurayshawa sun kafirce ni wannan wannan aikin Allah ya ce fa kada wakanna biha qauman mun wakilta rikon addinin ga kaunin wasu mutane da su biya su tafi da har abada su ba su tafi cikin wani littafi su a ne man yawan masu tafsiri suka ce ruwal muhajiru da wal ansar in mutane makka sun yi gutsutti Allah ya ce to mun ayyade masu imani da wannan addini har abada ba su kafirci da wannan alqur'ani ne ke Allah madaukakin sarki ya ce أولئك الذين هدى أولئك الذين هدى الله نعم فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين بنجي ما لو كنت Sarki yana kiyaye martabar waɗanda suka yi masa duk sai da yuli sun annabawan Allah don dai ya karrama abin da an karai da muhajirai su ba annabawa ba amma Allah ya ce duka ga annabawa salihai waɗanda ya zaɓa da annabta sai ce to in ma mutanen makka sun yi butulci Allah ya ce wa kad wakkalna biha qauman la yusu ya bi kafirin akwai muhajirun wal ansar ai wannan kikkiawan yabo na an kabar mu. Allah ya shiri su da cewa har abada mutane ne waɗanda ba su bane addini wannan shi ka gwada maka aibin shi'a eh Allah ya shaidi har abada mutane man ba su risa muhajirai da ansarai da amma sai shi a suna cewa abubakar ya yi ridda umar ya yi ridda aisha ta yi ridda wane ne ya yi ridda yan kaɗan cikin sahabbai ba su yi ta ba alaihim la'inullahi mutakafifa la'anta Allah mai tsananin kauri su tabbata gare su kuma ya shirya su yana da ikon dan wa don haka wannan Allah ya yi mutanen kirki don ya faɗaitar da kai ga kai ba ka yi kirki kana samun naka irin karama da irin naka yabo da kacin cuta shi ne Allah madaukakin sarki ya ce kullu as'alukum alayhi ajran ka gaya ma mutanen ka ba ne tambayar wata jinga ijara ai kul ya muhammadu li qaumika ya muhammad ka ce mutanen ka la as'alukum ala tablighil qur'ani shay'an min al ajri wal mal ban tambayar ku komi ba kudi ni ku ba ne ba bisa ga wannan aikin in huwa illa zikra lil alamin qur'ani bai kasance ba ce wa'azin Allah ne zuwa ga talibai ai ma hadha al illa izatun wa tadhkirun jami'il khalq qur'ani bai zama ba ashe gargadi ne da tunatarwa ga dukkan kan duniya gaba da kenan qur'ani wa'azi ne da zai zama sanadiyar shiriwan muminai ya zama yanke hanzari ga wadanda suke kafirai zuwa ranar tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki ce wa ma qadarullah wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin shay na'am قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أن ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون wannan aya ta sauka ne sanadiyar wata muhawara ta shiga tsakanin wasu malumman Yahudawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam an kai an samu ruwaya daga Sa'idu bin jubair yace anna malik bin nasai lalle malik bin nasai babba ne daga cikin yahuda min al yahud ya ayu qasimun nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya zo yayi jayayya da annabi fa qala lahu nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mai an shuduka billazi anzala tawrata ala musa ina gamma da Allah nan da ya saukar da a taura akan annabi Musa alaihi salatu wassalam yace na gamma da Allah nan baka karanta ba amma ta ji da fit taura ka da Allah baka karanta cikin a taura ba anna laha yabghudu al samina, Allah na kaman malamin da yake mai kiba don Allah baka karanta ba ku ke malami kiba ta kai don Allah ba karanta Allah na kaman iri ne ba wanda tambaya kun ta ya sai saboda yana nan rubutu cikin asabar kuma ya karanta da kai cin wannan abin da ya ji kunya gaban mutanensa shine aka cewa kana habaran samina ya kasance babban malami yahuda ne mai kiba kwarai da gaske kan wannan magana bi ba sai yayi fushi wa kana yace wallahi ma anzalallahu ala basharin min shay yace billahi allazi Allah bai taba saukar da komai akan kowane mahaluki faƙala lahu a sahabu waɗanda a tare da shehuda suka ce mai wai haka kai shin kamala wala ala musa hadda kan musa ka ce allah bai taɓa saukar da komi a kan kwami hakki akan musa faƙala wallahi ma an zala allah ala basharin min shay'in allah bai saukar da komi ba duniya shi ne allah ya saukar da aya goma kadarullah hadda kadari kai waɗannan ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba luma an zala anzalallahu ala fashar min lokacin da suke cewa Allah bai saukar da a kan wani kalifi ba wannan Allah ke rashin girmama Allah ma'ana hina an karu haya wa bi lokacin da suka yi inkarin wahayi da aikin manzali wal qa'iluna humul yahudu la Allah ana ko allu ana waɗanda suka da wannan magana su ne yahudawa تفوه بهذه العزيمة الشهناء مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام sun haɗi wannan magana saboda su kore sauka alƙur'ani bisa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ka ce musu man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa to tambaye su littafin da Musa ya zo da shi wa ya saukar da shi wanda ya zama nuran haske wa hudan shari'a linnasi ga mutane kul kuliya muhammadu li ha'ula'il mu'anidin ce ma waɗannan mutanen ba ku saurin kai man anzala taurata ala musa wanda wa ya saukar da taura akan musa nura ya sanya ta zama haske yustada'u bi wanda ake haskakuwa da shi wa hidayatan li bani isra'ila kuma tazam shirya Allah ga bani isra'ila taj'alunahu qara'isa wanda kuka sanya shi takardu daban-daban tubudunaha wanda kuke bayyanawa ma'ana kuka mai sai kofi kofi na takardu wato ku kula kasira kuma kuna koyi mafi yawa daga cikin abin da aka saukar cikin attaura ai ta kutubu na hufi karadi su kuna rubuta shi ga takardu muqatta'ati yankafu daban-daban wa warakatin da wasu sai fekofi mufarrakati waɗanda suke na daban-daban nuna min hama ku sha'una kuna bayyana abin da kuka so cikin abin da kuka so cikin attaura wasu kuna ma sha'una sai ku koyi abin da kuke so wasu saukar da wannan littafi ala sabri tabriyati ya mimma muna wu daga cikin da suke koyewa wato shine ma fi amin amri muhammadin wani nubuwati cikin abin da suka koyewa sai su hukumi a saura suna karanta ma mutane amma in suka zo inda aka fi annabi kaza ne mahijirtar kaza mabiyan shi kaza sai su kore wannan suke kofi su tsora su bar karantar da shi mutane don ka a gane annabi ba annabi shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake wa ulimtum an tasanata ma lan ta'lamu abinda da ba ku sani ba antum wa antum wala abaku ku da ubannin ku an sanar ku ta hanyar qur'ani abinda ba ku sani ba ku da ubannin ay wa ulimtu ya ma'ashara al-yahudi min dinillahi wa hidayati fi hadha al-qur'ani aka sanar ku shi wannan al-qur'ani mai girma abinda ba ku sani ba ma lan ta'lamu bihi ma lan ta'lamu bihi min qablu abinda ba ku sani ba la antu wala ku kuma balle ubannin ku Allah ya ce to in suka ce Allah bai saukar da komi ba Allah ya ce to kulillah kai ka ce Allah ya saukar da Al-Qur'ani da Taura sun magarun sannan ka bar su fi kaudihim a cikin wannan timuwar safiyar abu na tunawa ta ai kullahum sun jawabi Allahu anzala hadha alqur'ana ثم تركهم في بعض من سنن كفرت أشكين أن شف أن ya يخوضون na الذي يخوضون فيه وأن a cikin shi. waya haka una suna izgili wa yana abuna suna wasa Wahaza wannan maganar ta Allah wa idun lahum take wace Allah yake musu wata hadidun da tsoratarwa ala ijramin bisa ga laifin sai Allah ya ce aka ba وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه نعم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وإذ مرض في وهذا كتاب أنزلناه مبارك wannan qur'ani littafi ne muka saukar da shi yana mai albarka wa hadha alquran alladhi unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan qur'ani da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mubarakun ma'ana mai albarka ne kasirun nafi yana da yawan amfani wal fa'idatu da alkairura saboda ne saboda shi ya hada ba kowa hakki shi ka cewa ya huwa ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum ku anfusakum wa ahlikum nara ya ce ma uwaye su tsaya ku kare kanku daga laifi kuma ku kare martaba yayanku daga barin kasa sai ya dawo ya ce ma yaya wa abudullah wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana sai ya dawo ya ce ma biya ku kuma ku raba ma uwaye da alkai yawa uwaye yawa diya alkhairi lokacin da ya dora ma uwaye su tarbiyya su kishe su su shashe su ya zama alkhairi ga ƙananan yara saboda ya nazinta ma uwaye su tarbiyyar da su ya zama alkhairi ga tsofaffi su kuma saboda ya dawo ya ce yaya in an bauta ma Allah babu wani mai hakkin yin huwaye haka ya yana sha wa adidun laha wa adidun rasula wa ulil amri min ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sannan da majiban ta al'amari ku aka ce wa jagorori da'a shi ma haka Allah yake faɗa ga mutane na cewa ku tsayar da adalci kada ku ya zama ku ba jagorori wa aqimu shahadata lillahi ku da shaida da kuma adalci tsakanin mutane ta ga mai ya ci awa jagorori ta ya dawo ya ci awa talakawa adalci wajen hukunci inna Allah ya amurku an tu'addu amana fi ila ahliha ku jagorori Allah na umurta ku wato ku bai wa ku ba da amanoni ga masu Allah ya sa ka jagora ku ka bayar da amanonin da Allah ya dora ga wuyanka zuwa ga masu Allah ya ce za hakamtum bainan nasu in kuka yi hukunci tsakanin mutane Allah yana umurta ku an ta tahkumu bil adali, ku yi hukunci da adalci ya yi albarka ga kowa ko bai ba kowa ya yi mai albarka sai ya ya lazim ta mu uwaye lalura yaya da iyali ya lazim ta mu yaya girmama uwaye in girma ya kama su ya lazim ta mu talakayin biyayya da sarakuna ya kama ma sarakuna yin adalci ga talakawa da baiwa kowa hakkin haka zai ba wani bangare sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani mai fatta illa shi yasa yake cewa wannan alqur'ani mai albarka ne kwarai da gaske musaddiqul lazi musaddiqul lazi bayna yadi yana mai gaskata littafin da aka gabani shi yusaddiqu kutuballahi almunazzala yana gaskatar da littafin da aka saukar a gabanin sa kar taurati kamar at-taura injil Allah ya ce kuma ba shi kadai ba wani tunzira ummar kura kuma mun ba ka shi domin kai gargadi ga uwa alkariyu ita ce makkatul mukarrama wa man ha da waɗanda a gefe gasa ƙasashe daban-daban har zuwa afirka har zuwa bangon duniya duka waɗannan ƙasashen haulaha ne waɗanda a gefe an yi saukar da alkur'ani amma ka yi gargadi da shi cikin wa alkariyu da waɗanda ake hudu kenan da'awa da alkur'ani ba ta tsaya ga wani bangare na talibai duk wanda ya yake yin maka duniya to Allah ya dora ai gargadi da shi da alkur'ani Allah ya ce ni tun zira jiya Muhammadu ala makka wani man hawla wa hum sa'iru ahli al-ard su ne sauran mutane talibai sauran mutanen duniya gaba daya kana hukka abbasin da abin ya na fada da wannan magana Allah ya ce to na yu'minuna bil akhirati waɗanda suka yi imani da lahira cikin waɗannan bayi mana wallazina yukadzibuna fil hashri wan nashri waɗanda suka yi imani da Allah na tara talikai wa nashir yana tayar da su yu'minuna bi hadha al-kitabi da su yi imani da alqur'ani liman dawa alaihi min zikril wahid min zikril wadi wal wahid saboda abin da ya tattara a kansa abin da ya kunta na ambaton alƙawulla Allah ga mu'minai wal wahid da narku wa tabshir da bishara wa tahdid da suratarwa Allah ya ji wa ala salati yuhafizuna kuma su ga sallar su masu tsaro ne A wa adduna salata ala ne na kamar za su bayar da sallar su bisa ga fuska cikakka su bayar da ita biya a cikin lokutan ta ala sa'i mai mai tafsirin kariya ce salata bi zikirin nan cikin ayyukan ibada Allah ya keɓance sallah da ambato ya a sharafin ibada saboda ita ce mafi girman ibadun sai Allah madaukakin sarki ma'ana mu'minai kirki suka yi da kofi sannan kuma suna masu tsaro ga sallah ta kawai kenan yana da alaƙa da kirki tsaron sallah duk wanda mutum yayi alkhairi in bai da sallah kirkin sai ya zama na sallah don haka nan yan uwa Allah ya shaidi ne masu tsarewa ne ga halaye na gari masu imani da kiyama masu gaskata abin da gaskiya sannan masu tsaron ibada da Allah ya tura musu sallah sai Allah ya ce wa man azlamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نعم. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم نعم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أكاد اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Wa man abu lamu, wane ne cikin an mafi zalunci gaba ɗaya mimman iftara ala Allah kasban daga mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina daga Allah ta fi istifhamun ma'anahun lakum ba wani wanda ya fi wannan zalunci ai la ahada aflahu mimman kadaba ala Allah ba wanda ya fi kowa zalunci irin mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina daga Allah waja'ala lahu shuraka'a ya sanya ma Allah abokan tarayya na gumaka da na mutane da na aljanu da na mala'iku da annabawa da rana da wata ba wanda ya wannan zalunci a duniya dama Allah ya ce cikin maganar lukmanin Hikima inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce mafi girman zalunci to irin ta ce wannan ba a ɗaya cikin talikai wanda ya zalunci zalunci ne ya girmama irin mutumin da ya sanya mai kirkira karya ya jingina ta da Allah ni a kirkira karya ya ce wani yana da hakkin a bauta mai ya kirkira karya saboda tsakanin sama da ƙasa Allah ya haramta abauta ma kowa kai shi kamar yadda ya faɗa wa qada rabbuka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah ya ce wa qada rabbuka ubangiji ku ya yanke hukunci Allah ta'budu kada abauta ma kowa face Allah to duk da Allah ya yanke hukunci duk wanda ya gitta mu wannan hukunci sai a wallahi ana bauta mu wani to duniya babu wanda ya gitta mu saboda da wa ka da ke jayayya da Allah Allah ya ce babu bai halatta bai ci ya Allah shi yasa Allah yake cewa ba wanda ya mutumin da ya jayayya da Allah zama azami Allah ya ce abu kaza ba daidai ba ka ce wallahi daidai ne to Allah ya ce duniya dan adam babu mutumin da ya kowa babu mutumin da ya zama ne irin mutumin da ya kirkiro karya abin da karya kiran uluhiyya wani a cikin duniya sama da kasa koma bayan Allah Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya wasu mala'iku wasu annabawa wasu rana wasu wata wasu taurari wasu gumaka wasu waliyai Allah ya ce duniya dan adam ba wanda ya yi waɗannan zama azzalumi shi wanda ya faɗa mun da shirka zalunci ce babba kamar yadda Allah ya ambata ba wani zunubin ba wani zunubin da zaka yi kacin ba shirka zama mai laifi a duniyar dan adam saboda Allah madaukakin sarki ya yi ka kyauta ya ciyar da kai ya baka duk abin da an gare ka kace ba Allah ba kan sai dai wani ba shi ba ya sa abin zalunci ya yi girma fare Allah ya auka la ko kuma ya ce ubiya ilayya ko kuma ya ce ana yi mini wahayi alhali walam yuha ilayhi shay ba mai wahayi ko mi bai kira kariya gira ta ga ai zama anna Allah ya baka hu nabiyan ko ya riya cewa Allah ya aiko shi ba annabi kamar musailamatul kazzabi kamar yadda musailamatul kazzabi yayi wal aswadul Anasi da kuma al-Aswad al-Anas ma'a anna Allah lam yursi tare da cewa riyawa dai ta sun kai Allah bai yarda su ba Allah ya ce wa man qala fa unzilu mithla ma anzalallahu na uku din su wajen zunubi wanda yace ai ni ma ina ya saukar da abin da Allah yake saukar ai wa man idda annahu sayunazzimu kalaman bima ma anzalallahu na uku din su wanda yace ya riya cewa yana ƙara magana irin da Allah madaukakin sarki ka kauli ka kauli kujja kamar magana fajirai Allah ya ce launa sha'u wallahi da wasu suke cewa launa sha'u la kulna mithla hada kamar maganar wannan Abu Jahal shi kuma yace ai da mu so da mun tsara irin wannan littafi Muhammadu bai kai mu fasaha ba shi da Allah ya ce kana Abu Hayyan nazalat fi darbin al-Harith ta sauka ne aka na darbin al-Harith wa man ma'ahu wa man ma'ahu min al-mustadin da wannan da ta da shi cikin masu izbili لأنه أعرض القرآن بكلام خفيف سبود يا كتاب القرآن ده مغانا وفي تسيا لا يذكر با ما أم بتوشي بسكا في سبود لا لا تشيوش شيك جدو جريدو أزامن من الله ya zauna shi da Abu Jahali Abu Jahali ya tara mai mutane shi yana karantawa ya ce wannan irin abin da aka saukar ma Muhammadu na ka karanta mu shi Allah ya liso waɗanga layin mutane da'awar uluhiya ga wani na biyu da'awar abin nan wahayi na uku da'awar yana iya kawo irin maganar da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne aka ce walau tara wannan mutanen ba su more ma wannan maganar da suke shi lahi babba amma Allah ya ce walau tara ibi zalimuna fi kamaratil mauti da kaga waɗannan azzalumai lokacin da suke cikin magagin mutuwa ai walau tara ya Muhammadu haula izalamati waɗanda azzalumai wa hum fi sakaratil maut suna cikin madajin mutuwa wa shada'idahu cikin tsananci tsanancin sa wa jawabu law mahdhufun sai aka shafi jawabin law nan ma'ana da kaga lokacin da mutuwa take aukuwa gare su la ra'aita amran mahzulan da kaga al'amarin da ke mai tsananin ta da hankali da rage ai da ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai tsananin bakin jiki Allah ya ce wannan lokacin da za a karbi rayuwarsu wal mala'ikatu ba su yi aidi mala'iku sun shi hida musu hannayen su da bugu suna cewa akali ju an da ku hitar da rayukan ku yau Allah an faɗa muna lokacin da zai karbi rayuwar fajiri mala'iku za su zo sai su fara bugun mutum sai rayuwar ta ta koyi ta shiga can ciki ta koyi sai a sai a tsora tato ta a jawo ta da kari shi da Allah yake cewa wannan zai garka Ina rantsuwa da mala'ikun da ke fiskar rayuwar kafiri da ƙarni Allah suna yi garwa. rayuwar tana koyewa ana kamo ta da ƙarfi ana fitko to shine Allah ya ce da ga lokacin da Allah yake karfan rayukan kafirai lokacin mutuwa ko ka ga su cikin rayuwa cikin nima to ranar mutuwa su ka gani su da zaka ga abin ban mamaki da tsara hankali da hinji Allah ya ce saboda mala'iku da su shi musu hannayen su ya gari nuna wujuhan suna musu fuskokin su ko da dabarun da baya ke su da tukurji arwahun min a tafadin saboda hitar da rayukan su daga cikin jikunan su ta'ibina lahu suna masu ce musu kalli su an da min al'azab yau ga ku kun shigo hannun Allah ku fitar da rayukan ku daga barin daga barin kamun Allah da azaba qala da mashkari mai ta shafiya al ma'ana abin yaquluna ha su arwahakum kawo mun rayukan ku da kanku aka da juwa ilaina ku fitar da rayukan ku da kanku min ajsadikum daga jikunan wa hadhihi ibaratu an al wannan la'akari ne da yadda Allah yake sanan da makafiri lokacin mutuwa fi siyaki a lokacin da rayuwa wani ilhaɗi shadidi da kuma naciwa mai tsanani bil izhaqi wajen fiskar rayuwarsu min gairi tamfisin wani imhalin ba tare da an sassauta musu ba ba tare da an yi musu jinki sannan Allah yana faɗa maka kafin a zo kabari sai Allah ya gallaza ma kafirai lokacin da rayuwarsu sai ya tsananta musu mutuwa mai tsanani wajen karɓar rayuwarsu da bugu da duka da dukkan wani irin nakaɗawa da la'ana sannan kuma in suka zo suka gama ita aka yi da rayuwar sai kuma a sa su kabri a ce al-yau mai yau jigauna azaban yau za a sakanta muku da azaba ta walakanci a jigaunar na lafi za a kan muku da azaban nan ya kau bihil hawani wanda ƙasƙanci mai tsanani yake aukuwa ma'alkizi tare da tuskul akidu tare da tusku mai girma ya ce musu yau za ku ga walakanci wanda ba ku taɓa ganin irinsa ba don min sai Allah ya ce bi ma kuntum taquluna ala Allah gaira alhaq saboda maganganun da kuka kasance kuna faɗa ma Allah waɗanda ba na gaskiya ba ma'ana duk Allah lahi ta inda kuka yi kiran ƙarya kuka jingina ga Allah wani sifatikun ilaihi sharika kuma da yadda kuka jingina ma Allah abokin tarayya walwala da sa wa kuntum kuka kasance an ayati game da ayoyin Allah ta takabiru na kuna kuna masu girman ai ta takabbaru na an imani bi ayatin lahi ba koyin lura game da imani da Allah kala ta ta'ammaluna biya. wala tu'minu ba ku imani nan Allah yana faɗa maka kafirai wannan lokacin fitar rayuwarsu sai Allah ya ce musu wala kada ji muna wala kada qad muna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum na'am وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء نعم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ubangiji ya ɗauki irin ramuwar da zai sa'awa zama barazana kamar yadda kaka gani sojoji suka kama yan bandi in ka ga da suka dura su mota zai kaga abin ban tsoro bai karshe saboda za a ga za su kama suna ɗai jiyo a cikin mota suna dubu ba su la'akari da wani ya faɗi bisa ga hanci ne zai suke ko ko bisa gani ya faɗi ba ruwan a gwada ɗan wani abu na raki yi sai a ƙara yi maka duka da kan bindi to haka na Allah ya kasa mala'iki su a kafirai lokacin mutuwa shi na Allah in aka gama yi musu duka sai a ciye wala kada jigitu muna gafu ya kun na muna furada kuna da ku kama na ku awala marati kamar yadda muka halicci ku farkon lokaci jitu muna lil hisabi mun na kun zo muna ga hisabi kuna da ku an na ahli babu tare da iyalin ku wal babu dukiyar ku wal waladi babu yaya ku fatan kuna yau? ba ta kalma uratan kuna huntaye guranan masu loba kama da fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahashuru da waɗanda ake tarawa na illallah zuwa ga Allah Ku fatan marasa ta kalma ratan hunta yi guraran masu loka Kamar ba da ana awwala kalkin nu'idu kamar yadda muka halice ku farkon halitta haka za mu mai da su zo mun shine Allah ya ce makasir rai wa tarakatun ma kawallakum kun bar duk abin da muka jibantar da ku akan shi duniya wara a zuhurikum can bayan bayan ai tarakatu ma adaina ku min al-amwali fi dunya kun bar abin da muka ba ku wanda ya dauke ku yi izgili can duniya falam tanfa'ukum fi hadhihi al-yawm al-aziz wannan abin da muka baku ku can jiya bai amfani ku ba a cikin wannan yini mai karami wa ma nara ma akum shufa'akum alladhina za'amtu kuma ba mu ga waɗannan abokan tarayya masu ce tun lokaci kuna da masu ce tun gurin Allah yau ba mu gane su ba innahum fiikum shuraka waɗanda kuka yi cewa ai abokan tariya ne da Allah ma'ana ba mu ga kowa cikin masu ce ku ba Allah ya ce in ma hakuriya ku to yau a laqad taqata bainakum haqiqa alaqa ta yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumuna duk abin da suke riyawa na cewa akuna da masu ceto masu kanyo masu aljihai ko masu fata Allah ce da a wata lasha sun kace sun narke ma za muhu abin da kuka riya mina ina masu ceto wa shuraka ida abokan kariya da Allah tun ranar mutuwar mushriki ake faɗa mai waɗanda maganganu tare da gudu da duka da wani walakanci da su Allah ya tsare mu da kafirci an haɗa muna ne saboda hasaratar da mu ga abin da ba daidai ba Allah ubangiji ya ba mu iko hasara alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ana mai tsada abu ne mai tambaya da farko yana cewa me ya hukuncin mutumin da ya sallar tarawihi da iyalinsa a gida hukunci a gurguje sallah sai sari ya yi isha'i cikin jama'a in ya yi isha'i mai masallaci ya to ya yi jami da iyalin na tsarayi ya yi ya halatta haka in ba wanda rashin tahowar shi masallaci ka gurgunta masallaci ba ne akwai wanda in a gaina cewa masallaci ko mutane na na zamewa to in ba iri ne na ba ordinary mutum na haka bai da alaka da wani ilimi ko wata ɗaukaka to wannan rashin taho shi ya jami da iyali ne amma na tarawih hidai, ban da sallar ba babu komai gani shi ya halar. Mm. sai mai tambaya da zina cewa na zai hukuncin mutumin da ya nemi mata a cikin idda saki na daya mutumin da ya nemi mata cikin idda an yi barma musu aure cikin idda an yi aure ba lokacin da halatta a yi shi ba wannan aure haramtacce ne sai a walwale shi kawai saboda babu babu muhalli aure lokacin da mace take cikin idda ba muhalli ba ce ta darma masa aure don haka an yi aure inda ba muhalli ne ba kawai sai a wace su kowa ya kama gaba ne eh amma saboda shubha tudar ulhudu da bi haɗi, ba a yi mai haddi saboda an samu dan shubha ya ce aure na kuma kila yana yiwa bai san ba ta gama idda ba to ba a yi mai haddi amma dai za a wace auren sai ta gama idda in dawowa ya kai aure ta sai ya dawo amma malikiya ta ce wanda ya aure mace cikin idda kuma aka dar mamaye aure ya taru da ita to shi kenan za a kashe auren kuma ta haramta gare shi har abada amma wannan haramcin ba gaskiya ba ne an walwale wannan hukunci abinda bi an mafi daraja za a walwale aure shi a gaskiya amma in ta gama yadda daga baya na da zama ya tuwa jini ta aure ina fatar an gane soyayya ni aka ce ma soyayya ana kuma su ba su aron mace sai dai kawai sun da sun ji ta haifi kawai sai a lallaba eh. ta amma to Aisha soyayya da mace ba da ni mai aure ba shi kawai ya aikata haramiya ya so ta kawai ba don ba don ya aure ta bakila zai ya kusance ta ba bisa ga hanya shari'a ta saba ya aikata abin da haramiya wallahu a'lam wala sai tambayar ku ta karshe na'am yake cewa mai bada sallah wani abubuwa ne za a duba kamin ya bada sallah eh mai bada sallah mai abubuwa ne za a duba kamin ya bada sallah karatun shi aka fara dubi ko ko addini shi za a fara dubi sannan karatun shi musulmi ne mataki na ɗaya kenan sannan ya san ilimin da sallah take bukatar mai mai ba da sallah yana da shi shi ake dubi sannan ana dubin kuma kamalar kyawun jiki da tuwa ba a sa mutumin da adda rashin lafiya da kuturta ko ta shan inna gaban mutane za a dubi zamansa musulmi zamansa mai ilimi bi ma la salatu lillahi saboda sallah haka take kamar a kawo ɗan tebur na nan daga sakin zamani kana ɗan ƙauye a cewa ne ja mota ga kai ƙauyen baka taɓa tukin mota in ka ja ka mota nan kila karshen ta da kai da ita da sakin duk za a iso ku cikin wani gefe ko ba haka ba motar ta halaka tsakin ya halaka kai ma ka mutu to haka na a ba jahili jagorancin sallah duka za a samu matsala tashi ba ka yi ba shi da ake jagora balle waɗanda suka bi shi don haka nan ga za a yi la'akari da musuluncin mutum sannan karatun shi sannan halaye samu halaye saboda ba a son fati ya jagoranci masu ne wallahu alam na alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد a صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من تارو أن مصلى سنة من هذا الله da kuma ilmi ubangiji Allah ka gaskata mana mutum mu ka ba mu mai yawa mai amfani da zai haskaka mu na rayuwar mu kuma ka ba mu lada za mu shi mu tsere malaka gobe kiya ya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi kai mu maganin magani abin da muke zauna. Allah ka arzuta mu da halaliya Allah ka kangin kuka mu daga shawar haramiya ya ubangiji ta ke kai Allah ka yalwata mu da halaliya ka ishe mu da ita daga barin haramiya ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka wa jagorori mu jagoranci

وردنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين